الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نصبا وصهرا وكان ربك قديرا والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من الحكيم العليم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو كلا بهديه إلى من لذا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم قلت وتر رمضان hijiran manzon الله صلى الله عليه وآله وسلم sallama dubu ɗaya da ɗari hudu yayin da ya daidai da 23 ga watan bakwai watan jula shekara ta 2010 Allah maɗaukacin sarki eh? biyu. Allah maɗaukacin sarki ya kuma dawo da mu a wannan dare a kuma wannan unguwa a wannan masallaci masjidu ahlul baiti wa sahaba domin ƙoƙarin yin bayani akan littafin Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani Allah maɗaukacin sarki muke roƙo kada ya sa abin da muke karanta ya zama musiba a kanmu saboda haka jiya mun faro bayani akan ayan uhilla lakum laylata siyam ar rafsu ila nisaikum alaran ma zai kara maimaita daga nan sai mu dora sai mu ci gaba kan makalla bismillah a'udhu billahi minash بسم الله الرحمن الرحيم أحل لهم ليلة الصيام الرقم إلى نسائكم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن شروعهم وانتقوا ما كتب الله لكم وهم يشعرون حتى يتبين لكم خير أبيض من خلق الأسود من الفجر نعم ثم أتم الصيام من الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك عروض الله فلا تقربوها كذلك يبدل الله آياته للناس لعلهم يتقون الله سبحانه وتعالى jiya muka fara bayani akan wannan aya ta uhilla lakum lil siyamar rafsu ila nisaikum har inda muka zo inda Allah yake ta thumma atimmu siyama ila al-layl sannan ku cika azumi zuwa dare muka ce al-lailu yana da marati a cikin maratibul layli dare da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ya ce inna rabbaka ya alamu annaka taqumu adna min thuluthay al wa nisfahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka ko nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka da kuma cewa ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa idan mutum yace Allah ya ce a cika azumi zuwa dare to daren wanne nisfahu aw thuluthahu Allah bai faɗa ba kuma duk duniya ba wanda zai maka bayani in ba sunnar manzon Allah ba sallallahu ita kadai za ta bayani da sai ku iya wani dare ake nufi sannan muka ce ila takan ɗauki ma'ana akwai intiha'ul gaya az-zamaniyya akwai intiha'ul gaya al-makaniyya intiha'ul gaya al-makaniyya kamar subhanallazi asra bi abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله wannan intiha'ul gaya ne almakaniya sannan akwai intiha'ul gaya az wanda shine wannan summa atimmu siyama ila al-layl sannan a cika azumi zuwa dare sannan muna karantawa muna cewa qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idza waqaba da sharrin dare idan ya duhu kenan dare iri biyu ne akwai dare mai duhu akwai dare mara duhu kuma gashi Allah yake summa atimmu siyama ila al-layl a cika azumi zuwa dare daren da za a cika azumi mai duhu ko mara duhu Allah bai faɗa ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karantar da al'umma cewa da zaran ta riga ta faɗi shine al-lailu din da Allah yake nufi summa atimmu siyama ila al-layl an ko mutum yace bai zama to ka tambaye shi ai daren akwai mai duhu akwai mara duhu zuwa wanne za a cika wannan daren akwai ɗaya bisa uku akwai rabi wanne za a cika summa atimmu siyama ila al-layl Allah yake kuma shi ma Allah ya kira sa ya ce masa ainihin wato al da haka wannan shine asalin bata shine saba makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah ya ce inna ma'ashara al-anbiya umirna bi ta'jil fitna an umarce mu da mu dinga gaggauta buɗe baki duk tawagar annabawan da Allah ya ce su azumi baya da muka karanta ya ce kutiba alaikum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum to sauran annabawan da suka gabata manzon Allah ya ce an umarce mu da mu dinga yin gaggauta ainihin wato buɗe baki sannan Allah ya ce wala tubashiruhunna kada ku yi mubashara da su mata ya muka fara magana akan shi ne rungume ne a yaushe sai ya kawo jimla aliya wa antum na fil masajid alhalin kuna yin itikafi a cikin ainihin wato masallaci wannan ladin nasiya ce da aka tubashiru fi'ilu amrin ne wala tubashiru kada ku yi mubashara fi'ilu amrin ne wanda aka hazzafa ainihin wato nunun dinsa saboda ya haɗu da wawul jama'a yana daga cikin af'alul khamsa din nan wala tubashiru hunna hunna din nan shine fi mahallu nasbin maf'ulin bihi kada ku yi wani yana da su mata din wa antum alwawu wawul hal antum ضمير منفصل للمخاطبون مبني على السكون في محل رفع مبتدأ asifuna shine khabar mubtada marfu'un wa alamatu rafihi alwa niyabatan an dhammi لأنه جمع مذكر السالم فنن الآتفون إنن آتفون da Allah yake magana innan ismu ne daga akafa ya atifu atifun ismu fa'il ne na akafa ya atifu atifu to nan da yake kada a rungume ne ya da su sai yace wa antum atifuna alhali kuna yin itikafi a cikin ainihin wato masallaci in ji Allah subhanahu wa ta'ala malamai sun ce kafu yana da ma'ana a larabci suka ce ainihin wato shine luzuntar guri da wani aiki na bauta sawa'un bautar mai kyau ko mara kyau Allah ya yi kaito haka a cikin ƙur'ani gurare daban-daban ya ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa atau ala qaumin ya akufuna ala asnamin lahum kaga ya akufuna suna yin itikafi amma itikafin wanne suke yi mai kyau ko mara kyau kaga na bandan suke yi saboda sai samu gunki ne suka zo suna ainihin wato bota masa haka annabi Musa alaihi salatu wassalam yace masami qala fa ma qabuka ya sami qala basatu bina lam yansuru bihi faqabattu qabadatan min athar ar-rasul fa nabadtuha wa kadhalika sawwalat li nafsi qala fa dhahabta inna lak fil hayati an taqula la misar وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاتقا لنحركنه ثم لننسفنه في اليم نسفا كاد أن الله يترى كلمة عيسى كافي دم أنا سلزم سوان من دم رئي دبوتا ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به آله إذ قال لأبيه قومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها آسفون gashi nan kullu jinke ta ainihin wato da bauta inda Allah subhanahu wa ta'ala innal ladina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-aqifu fihi wal ba haka Allah madaukakin sarki ya ainihin wato faɗa wa yaj'alna al-bayta masabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahim musalla wa وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تشرى بيتي للطائفين wal asifin war rukka isudin haka Allah yake maimaita kalman ainihin wato in ta tafi hum alladhina kafaru wa harami an al masjid al haram wal hadya ma'qufan an yablugha hadiya mahilla to al intifaf suka ce shine lizuntar abu da bauta bautar mai kyau kuma da kashe fa ya jingina ta zuwa ga mutanen kirki sannan Allah ta'ala ya jingina ta zuwa ga ainihin wato mutanen banza amma sun fada sun ce ainihin wato a shari'a imamun nawawi yake cewa ainihin wato a cikin shari'a shine al-makuf fil masjidi shakkin maqsud bi sifatin zama a cikin masallaci akan wani mutum ke bantacce da wata sifa ainihin wato ke bantacciya wannan shine i'tikafi kuma al-i'tikafu ana yin shi ne a cikin kwanaki goma wanda suka fi wato sauran kwanakin daraja dan a cikin wannan kwanan ne ake samun wato daren lailatul qadar a cikin kwanakin da ake yin itikafi ibn al-qayyim ya faɗa a littafin shazabul mi'at fi hada khairul ibad yake cewa wa shar'a lahum al-i'tikafa an shar'anta wa bayi ne aka ce su dinga zuwa itikafi allazi maqsuduhu wa ruhuhu wanda yake manufar wato itikafi da kuma ainihin wato ran shi itikafi din shine uquful qalbi ala Allah shine zuciya ta lizinta Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yin keɓanta mutum ya keɓanta a ainihin wato wani guri haka na'am wannan ladin lati naziya na ganin wata ilima ya kuskure a wajen ainihin wato bayani to ba shi rufi ilin mudari'un ne majzumun bila annahiya wa alamatu jazmi hatta nuna li annahu min al-af'al al-khamsa Allah ya saka da alheri to wannan ainihin wato shine saboda haka ibn al-qayyim ya faɗi wannan maganan yake cewa wato shine hikiman da yasa aka ce a yi wato al-i'tikaf shi yasa a musulunci ba mu da wata ibada da ake yi wa mutum ya je wani guri ya kunna kanshi in ba a i'tikafi ba ita kadai ake yi a musulunci in ko ba haka ba ko in ba kai wasa ba a hankali a hankali billahi ne sai ka hauka shi kuwa ibadar da aka yi da mutum ya je kunna kanshi ya kai ita ce al-i'tikafu wacce ake yi a cikin ainihin wato wata na ainihin wato ramadan malamai sun ce shar'u al'ika ta faɗin nan ba wajibi ba bane mustahabbi ne ga wanda kuma yana da lada mai yawan gaske gaske na farko sun ce yana da shar'i wanda zai yi shar'in itikafi na farko ya zama musulmi idan arna ya je itikafi bai ba na biyu ya zama yana da hankali in ma hukaci ne ya je ba na uku suka ce a samu at ya zama baligi ne ba karamin yaro ba na uku a samu anniyatu ka yi niyyar za ka bauta ma Allah dan Allah za ka yi sannan na hudu a samu almasidu kan mutum ya shige ɗakin sa ana azumi ya fitowa masallacin bin ma'a ai magana ya ce ai yana intikafi ne kowa ya daina ganin shi a wannan intikafin yi ba gaskiya sannan a samu at-taharatu in mace ce daga janaba da ainihin wato haila da kuma lisafi idan mace tana cikin ayyuka tafi a masallaci sai haila ya zo mata ko daga cikin waɗannan abubuwan to babu maganin itikafi itikafi ya samu ainihin wato matsala sannan suka ce an so ga mutumin da yake itikafi ya yawaita akan abubuwa kamar haka na farko al-iktaru min at-ta'a yawaita da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yawaita sallan nafil da daddare sannan da kuma yawaita karatun ainihin wato alkur'ani sannan na biyu suka ce ya nisanci wato abin da bai shafe shi ba na maganganu sa suka ce in san samu ne in za ka tafi ita kafi ko ya tafi ka tafi da ita ka haƙura ka taba ka dan kana kan wani kilo fiye da duniya ta waya ka ji abin da ya faru yanzu ma an ce wani ya tafi ita kafi haka dai sa a nemo mai dizzi a nemo mai jaridu ya karanta a nemo mai dizzi ya karanta a nemo mai wasu ya karanta wa ya tafi ita kafi ka san ita tafi an samu lokutan a cikin shi da siya sannan bayan wannan suka ce mutum da ainihin wato lizimce masallaci kan ya fita in ba da lalurar ainihin wato fita ba sannan sun ce akwai abin da yake halatta ga ainihin wato mai ita akwai fita idan abin da yake babu makawafi an fita sannan ya samu mai ita kafi ya ci a cikin masallaci ya sha a cikin masallaci lokacin da ake ci da lokacin da ake ainihin wato sha don wannan matsalar na ga wasu na caji a kanta wani ya zo masallaci ya ga kana cin abinci sai ta mamaki shi ya ɗauka ba a cin abinci a masallaci sannan suka ce ya halatta ga ainihin wasu mai iya tasi ya yi magana a cikin masallaci magana da ya bukatu aka bukatu zuwa gare ta amma maganan da ba bukata ba ce ibada ka kai ka to ka tsaya wannan ibada amma Allah ya kiyaye wallahi wani zai tafi itikafi kuma sata ya tafi ba na yin haka ba yasa wani masallacin aka buto aka wasu masallacin suka buto da fam da komai ba za ta yi itikafi ba sai ka cika sai ka yi waye saboda an sha zuwa wani yi da sunan itikafi sai an dan dangana da daddare sai ma mai kayan mutane sun sai ka sai wallahi Allah ya kiyaye ba ka ga wannan itikafin sa Allah zai kiyaye in ma itikafin ainihin wato yin sannan suka ce mutum zai iya yin ainihin wato kaji gashin kansa idan yana itikafi ya yanke kumba ya kuma ainihin wato tsarkake tufafinsa ya wanke su ya goge ya sa turare tun da masallaci yake Allah kuma ya ce ya bani adama ta kuma inda kulli masjidin a riki kwalliya a cikin masallaci saboda an ji ta tafi kar a dinga yin ainihin wato kadakar a ciki sannan sun ce akwai abin da yake makaruhi ne wani yakan yi ta'addi zuwa ga haramu akwai albai wa shara makaruhi ne ga wanda ya tafi itikafi a zo ana harkar siye da siyarwa da shi yana wajen itikafi sannan akwai magana ainihin wato a kan abin da yake zai iya jan shi zuwa ga ya faɗi magana ta zunubi wannan abin ainihin wato makaruhi ne sannan sun ce akwai abin da yake iya ɓata kafin ko da mutum ya fara sun ce akwai alfurudi akwai fita daga masallaci da gangan ba tare da wata bukata ba ko da ko bukatar ɗan kaɗan ce in zai ta fita da gangan sun ce zai iya ɓata ainihin wato kafin. sannan akwai aljima'u shi yasa Allah yake wala tubashiruhunna wa antum asifuna fil masajid yana bata ainihin wato ainihin wato itikafi sannan akwai zihabul aqal tafiyar hankali ta hanyar ainihin wato hauka ko maye wannan yana bata itikafi sannan sun ce akwai alhaidi haila ko jinin gefe idan ya riga ya zo wasu ma malamai sun ci har da janaba in ta riga ta same su a gurin itikafi to matsala ta riga ta samu sannan akwai ridda mutum yana cikin kafi sai zai faɗi magana da zai ridda to wannan kawai shi kenan ya tattara kayan sa yi gaba kafi ya ainihin wato lalace Allah madaukakin sarki ya shirye da mu sai yasa yace fil masajidi to wajen al masajid din nan an yi sabani malamai suna da maganganu da dama akan al kafu akan ainihin wato a ina ake wasu sun ce kowane masallaci za a yi kamar nan masallacin wani kawai ne na ɗauka yin ya zo ɗan kita biyu wasu suka ce a'a ba a yi sai a masallacin jimma saboda mai itikafi ba a so ya fita idan ka zo nan masallacin ranar juma'a dole za ka tafi sallar juma'a shi yasa suka ce to ka tafi san masallacin juma'a in sallar juma'a ta kama ka sai kai dama kana ciki ne wasu suka ce a'a ba a yi itikafi sai a masallace guda uku masallacin makka da na madina da kuma masjidul aqsa saboda manzon Allah ya ce la itikafa illa fil masajid salasa babu itikafi sai a masallatai guda uku ne sai malamai suka ce a'a ba wai babu itikafi bane a masallatai sai a waɗannan masallatan guda uku suka ce akwai takadiri na la itikafan kamilan babu itikafi cikakke ɗari bisa ɗari sai a waɗannan guda uku domin ko sallah ce ta nafila ko ta farilla wanda ya a masallacin manzon Allah ai ba daidai bane da wanda ya a nan masallacin ko kuwa to haka ba yadda za a wanda ya je can yi itikafi kuma itikafin ke zaman wa daidai da ainihin wato wanda ya a wannan masallacin da zai wa saboda haka wanda suka samu lokaci su dinga ainihin wato zuwa kuma su dinga zuwa da kyakkyawan niyya kuma idan an je a wajen itikafin nan a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya zaurar da wannan ƙasar tamu lafiya sannan Allah sai ya ce tilka hududullahi wa'annan abubuwan fa da ake ta faɗa tun daga ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu tun daga kan kutuba alaikum alqisasu ake ta magana sai yake to wa'annan iyakoki ne na Allah fala taqrabuha kada ku kusance ta malamai sukan ce idan an ce tilka hududullahi fala ta ta'taduha to abu ne wanda an haranta maka amma an yadda ta iya mu'amala da shi amma karka wuce gona da iri a kan shi amma sun ce idan aka ce tilka hududullahi fala ta karabuwa sun ce to abinda an hana ka kwata kwata ko kusa da abin karka yi ballantana ya ja ka tsallaka ainihin wato wannan abu shine bambancin tilka hududullahi fala ta'taduha tilka lahi fala taqrabuha shi yasa da zo wajen zina sai yake wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ba a so mutum ya kusa da zina saboda kar yi ko kusa da gurin ba a so kar mutum yayi saboda kar ya ainihin wato shi zuwa ga ainihin wato zina din sannan sai yake kazalika kamar haka ne yubayyinu Allah ya ke muku bayanin ayatihi ayoyinsa linnas ga mutane la'allahum yattaquna saboda su mutane su kasance masu ainihin wato tsoron Allah saboda haka wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa kazalika yubayyinu Allah ayatihi linnas la'allahum yattaqun wato Allah yana wa mutane bayanin ayoyinsa don su kasance masu ainihin wato tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka samu kasance daga cikin masu tsoron shi malamai suka ce idan an ce al'aya a cikin qur'ani yakan ɗauki ma'ana guda biyar zuwa shida na farko al'alama alama akan kira shi aya cikin qur'ani dan haka Allah madaukakin sarki sai ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja kenan wa min ayatihi yana daga cikin alamu wato aya kenan Allah madaukakin sarki ya halitta muku ainihin wato matanku wannan aya ne na Allah subhanahu wa ta'ala alama ne sai sa Sheikh Muhammad Aminu Shankiki a littafin shi na tafsiri Adwa'ul Bayan fi Idahil Qur'ani bil Qur'ani yake cewa da aka ce alhamdulillahi rabbil alamin yace al alamin min alama ne daga alama ne domin duk wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba alam ne sai kuma kasancewar ka alam alama ne na cewa akwai wanda ya samar da kai domin kullu dukkan abin da yake maududin ne samar ne to akwai wanda ya samar da shi to shi yasa sai Allah ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyinsa an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum wannan alama ne daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar sai in yake inna ayatan mulkihi an yi atiya kuma tabutu fihi safinatun min rabbikum aya bi ma'ana alama sanan yakan zo da ma'anar ainihin wato mu'jiza Allah ya kira ai aya cikin Qur'ani ya ce masa sannan aya yakan zo a cikin alqur'ani da ma'anan alkitabu wa ma wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu rahmatan min rabbik har inda Allah ya ce masa yace mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an ayati llahi ba'da iz unzilat sannan ya zo da ma'anan umarni hani da kuma wato umarni yin da kuma hani kamar wannan ayar kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati Allah yana mana bayanin ayoyin mu ta hanyar yana ba mu umarni ya ce mu ko ya ce mu ainihin wato bari sannan al'ibara abinda Allah zai kawo ya zama abin lura ga mutane ana kiran shi ainihin wato aya shi yasa Allah madaukakin sarki istan na na Maryamu Allah yake ce mata ainihin wato da ta anna yakunu li gulamu wa lam yasqini basharun wa lam aku bagiya Allah ce kazalika qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya shi ne wani malami yake cewa lillahi kul afaqi ayatin la'alla aqallaha huwa ma ilayhi hadaka ولعل ما في النفس من آياته أدبا أجابا لو ترى عيناك والكون مشكول بأسرار إذا حاولت تفسير لها آياتا كل الطبيب تخطفت يد الرضاع يا شافي الأمراض من أرضاك كل المريض نجا وأوفي بعدما عدد فنون الطب من آفاك كل الصحيح مات لا من إلة من يا صحيح بالمنايا دهاتا حكي كأينه وفي مغنى وصل الجنين أدهش بالبكاء لدى لولادة ما الذي أبكاك وصل حكى عيسى مغنى أينه وفي wannan shi ne ainihin wato aya saboda haka aya ta gaba sai Allah madaukakin sarki yake wala taqulu amalakum bainakum bil-baqi wa yu'minuna ila فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون malamai suka ce sababin saukar wannan ayar da Allah madaukakin sarki yake wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil shine akwai wani mutum ana ce masa ainihin wato imra'il qais bin habib wa abdullahi bin ashwa al-qadrami mutanen guda biyu ittasama fi ardin sun jayayya akan wata gona ko akan wata ƙasa wa arada imra'il qais an yi halifa sai wannan mutumin sai ya nufin rantsuwa akan wannan gonar bayan kuma wannan gonar ba tashi ba ce ta ɗayar ce sai Allah madaukakin sarki ya saukar da cewa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil da aka saka fi alwawu ko dai ta zamanto isti'nafiya la mahalla laha min al-i'rab ko kace hasbu ma qablaha la mahalla laha min al-i'rab ta'kulu la harfun nahiya wa jazmun ta'kulu فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حس النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فائل أموال شين مقول به منصوب هو مضاف والكاف مضاف إليه بين wannan sai ya zamanto zarfu makanin ne huwa mudafun kum mudafun ilayhi bil batil al jar wal majrur wala ta'kulu amwalakum kada ku ci dukiyoyin wato dukiyoyin ku bainakum a tsakanin ku bil batil ta hanyar banna wanda al batil ismu fa'il ne na ainihin wato alba'in ala alfa'in alfa'il sannan sai Allah yake wa tudlu biha ila al-hukkam mujahid da sa'id ibn jubair da hasan da qatada da muqatil suka ce la tuqatimu anta ta'lamu anta zalim kada kai kusuma akan kayan da ba naka ba alhali kana kai azzalimi shine wa tudlu biha wasu kuma suka ce wa tudlu biha shine ka dauki rashawa ka je ka bayar shine wa tudlu biha ka je ka bayar da rashawa ilal hukami zuwa ga mai hukunci akan wanda zai hukunci wannan dukiyar ta zama taka bil ismi ta hanyar ne ta hanyar min amwalin nasi ko ilal wata wata biha ka je ka dauke rashawa ka bayar domin ka karbe dukiyar wani ilal hukami zuwa ga wani mutum wanda yake mai hukunci ne wannan saboda mai da ta akuli fariɗan min amwalin nasi saboda ku ci daga cikin wasu ɓangare na dukiyar mutane bil ismi ta hanyar zunubi wa alamu na alhalin ku kuna sanar da cewa wannan haƙƙin ba naku bane ka Allah subhanahu wa ta'ala ya hana yin haka saboda haka al-imamu ibn al-qayyim ko kuma ibn kasir a cikin tafsirin shi bayan ya kawo wannan ayar sai ya kawo hadisi daga ummu salma Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ala mutane ku saurara inna ma ana basharu ni mutum ne wa innakum takhtasimuna ilayya kuma kukan yi jayayya ku zo duniya fala alla alhana ba'dukum bi hujjatihi min ba'di kuma ta ewa a zo an yi rigima wannan shi da gaskiya wannan bai da gaskiya amma mara gaskiyan ya fi iya bayani shi kuma mai gaskiyar bai iya magana ba sai manzon Allah yake cewa sai in ammaci wannan mutumin da ba shi da gaskiya haƙƙin shi ne ta hanyar abin da na saurara sai in ɗauki haƙƙin wannan sai in ba shi. da su yake faman ta lahu bi a asihi duk wanda na yi hukuncin ɗauki haƙƙin ɗan uwan shi na bashi yana sanar kuma ya karɓa kuma Allah yake ya sani wallahi ya karɓi wani bangare na wutar ya tafi da shi li ta'kulu fariqan min amwalin nas wa antum ta'lamuna to yanzu ka kalle yadda ake cin dukiyar mutane da banna fa kulubu hani amari a aki wata ma aljihunan su ya ma wuce aljihun malam malam wallahi lafi bantara kawai ake ana zuba bantara kawai ake ana ainihin wasu zuba don haka sai yake fadallat hadhihi al karima wannan ayar mai karanti sai ta nunin cewa wa hadha da wannan hadisin ala anna hukm al-hakim lalle hukuncin mai hukunci fa la yughayyiru shay'an fi nafs al-amr ba zai canja al'amari yadda yake ba fala yuhillu fi nafs al-amr hala wala yahillu fi nafsi al haraman duk abin da yake haramun ne idan alkali ya yi hukunci kuma bai sa ya zama halal haramun yana nan a matsayin shi na haramun halal tana nan a matsayin ta nawa na halal ko mutum ya yi hukunci ko bai yi hukunci ba wa'annan abubuwan ainihin wato haka suke saboda haka sai manzon Allah ya ce ta latu addinna da huquqa ila ahliha yawm qiyama wallahi sai an mai da haƙoƙi zuwa ga zama su ranar alkiyama hatta yuqala da shatil jalha min karna qarna akuya mai kaho da ke amfani da tsawon ta sai ko na mara ƙaho idan an ji ranar lahira sai an sama mai ƙahon ƙaho an ci tarama haka Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ƙara cewa man ittata haqqa imri'in muslimin bi yaminihi duk mutumin da ya ainihin wato karɓi haƙƙin ɗan uwansa ko ya zamanto da hannu ko kuma da rantsuwar ƙarya faqad awjaba Allah lahu an wannan mutumin Allah ya wajabta wuta akan shi wa harrama alayhi aljanna Allah kuma ya haramta aljanna akan shi fa qala rajulun sai wani mutum yake cewa wa in kana shay'an yasiran ya rasulullah wannan abun koda da ko dan kadan ne kuwa fa qala sai manzon Allah yake wa in qadibun min arab ko ko sanda ne na asawaki ka karba na dan uwanka musulmi ta hanyar rantsuwar karya to billahi laji sai ka ta wuta saboda shi sai malam ba sai dai Allah ya kiyaye ba walaula fadlillahi alaikum wa rahmatuhu ai ma zaka minkum min ahadin abada in ba dan falalan Allah da rahmar shi ba ai billahi lazi ba wanda zai tsarkaka duk duniyar nan Allah madaukakin sarki ya kiyaye a wani hadisin manzon Allah ya tsara cewa man kana indahu mablamatan li akhihi duk wanda yake akwai wani abu na dan uwan shi bai zalunta na wato mutuncin shi ne ko wani abu to ta halal minhu yau to ya nemi ya masa ya masa a yau din nan qabla ainihin wato Allah ya kuna dinaran wala dirham akwai ranar da za ta gaba fa dinari ba dirhami in kana lahu amalin salih in yana da aiki mai kyau ukhra minhu bi qadari mazlamati sai a dauka gwargwadon irin zaluncin da kai masa in kuma babu sai a bantaro naka mara kyau sai ainihin wato biddiga maka Allah madaukakin sarki ya ainihin wato kiyaye to wannan yasa Allah sai yake wala ta'kulu amwalakum kada ku ci dukiyoyi yake cewa watullu biha kada ka dauki haƙƙin wani bayan ka karɓi haƙƙin shi ka ɗauka ka je ka ba alƙali rashawa don ya hukunci ya tabbatar da haƙƙin da ba naka ba ya zama naka shi ne watullu biha ila al li ta'kulu fariqan saboda ku ci wani bangare min amwalin nasu daga cikin dukiyar mutane wa antum ta'lamuna alhali kuna sanadayin haka cewa wannan haƙƙin ba na kuma ne bai dace a ce musulmin kirki ya yi haka ba don annabi ya ce almuslimu shi ne man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmin kirki shi ne wanda musulmi ɗan uwan suka kuɓuta bai cutar da su da hannun shi kuma baya faɗar magana ya cuce su sannan Allah ya ce يسألونك عن الأهلية قل هو مواقيت للناس والحج

suna tambayar ka dangane da jinjirin wata wancan dama mun ci ana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tambaya haka makaranta annabi Muhammad take ana yin tambaya yasa Allah yake ce yas'alunaka nan ya ce yas'alunaka anil ahilla amma zai ce wa yas'alunaka anil khamri wal maisir wa yas'alunaka anil yatama qul islahu lahum khair wa yas'alunaka anil ruhi qul ruhi من أمر ربي يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألك الناس عن الساعة أيان مرساها حتى الله يكي تمام يتشوى أنا تنبيا أنا تنبيا وحتى مكرنت الدكي جمع الزكي تكي babban malami shehi malam abubakar goma Allah ya ji kansa eh, ana tambaya a makarantar malam ba a gane ba wani lokaci har a haya haya haya ya ce kun gane a ce eh wani lokaci a ce ba a gane ne ce a ci gaba da karatu amma sauran makarantun ba a tambaya in kuka yi tambaya jikinka zai faɗa ma Allah ya za eh, a tambaya saboda haka nan ma ana tambaya eh, yas'alunaka suna tambayar ka alil ahilla dangane da jinjirin wata da haka wasu malamai suka ce sa'ala ba'dul muslimin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wasu sashen musulmi sun tambayi annabi an ikhtilafil hilal me yasa wata yake sabani ya kuma sagiran wani lokaci ne zama karami fa yakburu sai ya girma sun ya udu sannan ya dawo ya sujuru sai ya kara zama karami fa nazarin hadhihi al-aya sai a wannan ayar Allah ya tafar da ya fi yas'alunaka anil ahilla suna tambayar ka dangane da jinjirin wata to kai ma me yasa da ka ke karami ka koma babba ko kuwa Allahu allazi khalaqakum min ba'd thumma quwwatin thumma da'atin wa quwwatin wa shayba da ka fara kana dan karami daga baya ka koma ka koma babba to ai wannan sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ta shafu taka ta shafi irin ta ne ta ainihin wato wata yadda da kana dan karami kai ma sai ka koma sai ka koma babba shi yasa shi ma in ya fito dan karami kwana ɗaya biyu uku to daga nan sai ya koma sai ya koma ainihin wato sai ya zama babba da haka suka ce wasiha a cikin wannan ne sai Allah madaukakin sarki ya ba su amsa akan hikimar da yasa wato wata yake fitowa ya zama karami sai ya zama ainihin wato babba kuma wata yana daga cikin ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin abin da annabi Nuhu ya kafa hujja da shi ga mutane shi ce alam taro kaifa khalaq Allah sab'a samawati tibaqa وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام الله مدوكاكين سركي يا فدا يا شي وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب بعد وتا ذات لتاف شكرا da wata ake lissafin وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار لتبتغوا فضلا بقص المجهولين فرقا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وصلنا شيء الله في يباس أمسا هيك سوى يسألونك عن الأهلة suna tambayar ka dangane da ainihin wato jinjirin wata to wannan tambayar da suka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai Allah yake kul kati shi wannan jinjirin watan da suke tambaya akan shi wato hiya mawaƙi lin-nasi wal hajji wato shi mawaƙi jam'i ne na ainihin wato alwaktu lokaci mawaƙi lokuta ne wanda mutane suke sanin wasu ibadu da su ta hanyar ainihin wato wata duk ibadar da ake yi ta da wata to ana iya gane ta ne ta hanyar ainihin wato wata kamar ainihin wato shi wannan azumin da haka malamai suka ce na yas'alunaka anil hikmati fi ikhtilafil ahilla wa fa'idati fa'ajibhum naka ka ba su amsa bi annaha ma'alimun nasi cewa ita wata ta fito tana ɗan ƙarami ta koma babba wato alama ne ga mutane wanda aka sanya shi ya zama ainihin wato lokaci ga al'amuran addininsu fa ya alamu na aukata suna sanin ainihin wato lokutan da ya kamata su yi wannan ibadar da wannan ibadan da wannan ainihin wato wannan ibadan to shine sai Allah madaukakin sarki yace yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj kuma ta hanyar wato kulluwan watan nan yana karami ya kuma babban ake sanin lokacin ibada na ainihin wato hajji kamar yadda zamu karanta a san baya Allah ya ce alhajji ashhurun ma'aluma wasannin aikin hajji sanannu ne inda Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah madaukakin sarki yace walaysa albirru bi an ta'ati albuyuta min duhuriha ba da'a bane ga Allah madaukakin sarki ku zo wa kofofin ku ta ainihin wato baya malamai suka ce wa kana al-arabu idan ahramu fil jahiliya larabawa idan mutum ya harama da aikin hajji tun a jahiliya asawul baba min zaharihi mutum in ya tashi dawowa gida to ba zai shiga ta kofa ba sai ya haura gida kama haka suke yi wa an ce ma inna ahadahum idza arada safaran ɗaya daga cikin su idan ya nufin tafiya wa kharaja min baytihi li safari ya fita daga gida saboda ya tafiya thumma badalahu ba'da khurujihi sannan ya bayyana gare shi bayan ya fita an yi kima wa yada as-safar cewa wannan tafiyan ya kamata ya fasa sai dawo to lam yadkhul baytihi wa lam yadkhul baytahu min to ba zai shiga gidansa ba ta koma wa inna ma kana yatasawwaru min dahabi sai zagaya ta bayan gida sai a haura katanga sai shiga gidan haka to kuma wannan din da suke yi saboda jahiliya ce sai suka dauka kuma da'a ne ga Allah idan kai ne za ka yi tafiya bayan ka fata sai ka fata to in ka dawo kar ka shiga ta cikin gidan ka kuma to ka dawo ka zagaya ta bayan ka haura sai ka ce barawo فأمرهم الله تعالى في أن يأمر كيس بالدخول su shiga gidaje. من أبوابها تعينه وتوقفه عندها في سألة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقف للناس والحج وليس البر بعد أبني الله سبحانه وتعالى أن تؤت البيوت من أبوابها كذوة أين بأن تؤت البيوت من ظهورها كذوة كذوة جنك تعينه وتوبايا في ولكن البر ما ليس البر نجس كشيء كي وندي بطورة الله دام أتنبايا mun yi bayani a ƙarƙashin laisal birra an tuwallu wujuhakum ibal al-mashriqi wal maghribi da haka malamai suka ce innal birra huwa taqwa wa laysa fi itiyar al-buyut min jihadi habir ba wai zuwa mutum ya aure ta gidan shi ba shi ne da'a ga Allah suka ce Allah madaukakin sarki ya ce a wannan ayar wato walakin al-birra man shi ne at-taqwa da haka shi yasa al yake hada abubuwa da yawa da ya haɗa abubuwa da yawa Allah ya kira albirru gurare da dama sai malamai suka haɗa kawai suka ce albirru ismin jami'in ne kulli khairi albirru suna ne da ya tattara kowane irin alheri shi ake kira albirru nan kan ya lissafo abubuwa da yawa ya ce laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi sai ce walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهلهم إذا أهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون أجرموا فنيسي تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taba samun mataki na albirru ba sai kun dauki abin da kuke so kun bayar inda Allah subhanahu wa ta'ala da haka sai Allah madaukakin sarki ya kira shi da ainihin wato albirru wato wancan ainihin wato matakin da haka suka ce albirru da albarru suna da bambanci da haka albarru in kan ganshi da fata a cikin qur'ani yakan zo da ma'ana guda ainihin wato hudu na farko sukan ce idan an ce albarru in ka gan shi da fataha ya zo a cikin qur'ani to yana zuwa ma'ana ta farko da ma'anan as mutumin da yake da gaskiya sai a ce masa albarru dan haka alƙawarin da Allah ya masu yan aljanna yace idan an je lahira zai ba su sakamako idan suka shiga aljanna suka ji su daram kowa ya zauna yadda ya kamata me za ta ce famanna Allahu alaina wa wahana azabas samum Allah ya yi mana mannu ya tsare mu daga azaba ta guba sai ya ce inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barru rahim shi Allah albarru ne mai gaskiya ne cikin alƙawarin da yayi yake zai bayar sannan nabi suka ce idan an ce albarru yakan zo da ma'anan almadahu ya zo yabo ta bangaren annabi Isa da yace inni abdullahi atani alkitabu wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي sannan ya zo a matsayin madahu ga annabi ya haya yabo Allah ya ce ya haya kudul kitaba bi quwwa wa atinahu hukman sabiya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiya sai Allah ya ce wa barran bi walidayhi annabi ya haya barran ne sannan wato albirru suka ce albarru yakan zo ainihin wato da ma'ana mala'iku wanda Allah madaukakin sarki ya zaɓe su suke zama a sama dan ya ce da tafara safara kiramin barara haka Allah madaukakin sarki ya kira su amma suka ce idan an ce albirru da kasara kamar yadda ake bayani ya tambo da ma'ana wannan wanda muka sani wanda Allah madaukakin sarki ya ce laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi sannan ya tambo da ma'anan alkhairu Allah ya ce mana lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sannan yana zuwa da ma'anan الطاعة والخير كمان أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تأكلون ولكم مرسلة إلى البر الخير لدعاء حكم حقي sannan yana zuwa da ainihin wato bi ma'anar wato tasdiqul yamin wato gazgata ainihin wato rantsuwa Allah ya ce wala taj'alu Allah qurbatan li aymanikum wa وتبروا وأن تكون ولا تجعلوا الله أرسا لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ينا زوا da ainihin wato wannan ma'anar sannan albirru yana zuwa cikin qur'ani da ma'anar sadar da zumunci da haka yace la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum sannan albirru yakan zo da ainihin wato wannan ma'anar to dan haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna sai Allah yake walakin al-birra man ittaba to al-birr zai shiryar da ainihin wato mutum zuwa ga ainihin wato aljanna dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada yake birru yana shiryar da mutum zuwa ga aljanna malamai suka ce birru yana da fa'idodi na ɗaya hanya ce wacce take da mutum zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na biyu ziyaratin fil umri wa barakatun fil mali wan nasab albirru yana tsarawa mutum wato rayuwa da kuma albarka a cikin dukiyarsa da kuma ainihin wato annasal wato dangantaka sannan min asbabi sa'adatul mar'i fil darain albirru yakan karawa dan adam wato arziki a cikin gidaje guda biyu duniya da lahira sannan albir suka ce dalili ne akan husnul khatima kyakkyawar cikawan mutum dan duk mutumin da ya mutu yana da birru to in Allah ya da zai mutu da kyakkyawan cikawa sannan suka ce albirru yakan kawo nailu mahabbatin nasi wa mahabbatin lahi samun yardan Allah da kuma samun yardar ne yardar ainihin wato mutane jiya mun karanta ko shekaran jiya a babin takawa manzon Allah ya yi maganan akan in kasuwa ya ce sai wanda ya yi tsoron Allah wa barra wa sadaqa to mutum yana daga cikin yan kasuwa mataki na algamiyar ne nisa ya fita daga cikin fajirai da ainihin wato a sharare sannan wannan yana daga cikin wato fawaid na albiru sannan suka ce wanda duk ya kai mataki na albirru Allah zai tsiratar da shi ranar alkiyama da duka Allah ka samu na daga ciki sannan albiru ihda sifat yana ɗaya daga cikin sifofin da allati la ta takallama makarimul akhlaq wato kyawawan ɗabi'u ba za su taɓa cika ba sai da ita albirru domin yana ɗaya daga cikin matakai wanda suka kai ƙololuwa a cikin da'ira ta ainihin wato addinin musulunci wannan shi ne abin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya faɗa a kan ainihin wato albir da haka sai ce walakin albirra malittaka albir shi ne wanda ya taɓawa ya ji tsoron Allah da haka ya ce wa'atun buyuta min abwabiha in kun tashi kowa ya zo ma gidansa ta kofa kada wanda ya tsara haurowa sai ka ce mara gaskiya yasa Allah ya madaukakin sarki da yake hal ataka naba ul qasim in tasawwur al mihra ko labarin wanda suka husuma idzakalu ala dawud fa faza aminu sannan suka yi wa annabi dawud sai da ya firgita to kai ma in kana zuwa ta katanga ta gidanka wata rana in kana da aboki shi ma ta katanga ne a wurin wallahi kana zaune baka abuke wata sai da mutum ya hauro ka katanga ka inda da dare ne sai ka gudun ba za ba ka ji tsoro to wannan shine sannan Allah ya tsara ta wattaqullah lalle ku bi tsoron Allah la'allakum tuflihuna ko Allah zai sa ku samu rabbar rabo an fahimta yi in dai za ku bi tsoron Allah to tabbas kuma za ku samu babban rabo dan Allah madaukakin sarki shi wannan ainihi wato alƙawarin nan sannan Allah ya ce ne وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا قال أبو جعفر الرازي الرضي بن أنس أن أبي آلية في قول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم يكتش هذه الآية نزلت وأن آية تاسع وكان في القتال بالمدينة أو زياتي أمدينة فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فوقا manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ya fatilu man qatalahu yana yaƙar wanda ya yaƙe shi ne wa ya kufu an man kaffa alhu manzon Allah ya kame daga duk wanda ya kame bai yaƙe shi ba hatta nazalat har sai da ta sauka ainihin wato wata aya a cikin suratul bara'a a cikin ainihin wato suratul bara'a wa kaza qala abdurrahman bin zaid bin aslam qala yake ta hadihi mansukatun bi qawlin sai suka ce to waccan ayar da ke cikin suratul tauba ta shafi wannan ayar wata aya ce fa idan salaka al-ashhur al-hurum faqtuluhum haythu wajadtumuhum ko faqtul al-mushrikeena haythu wajadtumuhum idan watanni masu alfarma suka shiga to faqtul al-mushrikeena haythu wajadtumuhum ku kashe mushrikai duk inda kuka same su suka ce to wannan ayar da Allah madaukakin sarki ya faɗa na ta ta shafi wannan ainihin wato ayar sai yake wa fi hada nazarun a cikin wannan magana da suka ce akwai nasu akwai abun duba a ciki li'anna qawluhu allazina yuqatilunakum domin fadin Allah da yake wa qatilu fi sabilillah ku yaqi saboda addinin Allah ya daga ku yaqi saboda addinin Allah ya daga sai ce wa za a yaqa allazina yuqatilunakum wanda suke yaƙar ku sannan yace wala ta'atabu kuma kada ku wuce gona da ilimi sai yake cewa inna ma huwa tahayyijun wannan wato zaburarwa ne da kuma wa igra'u bil a'da'i alladhina himmatuhum qitalul islam da kuma ainihin wato wato dumfarar makiyan da yake himmansu shine su su yaƙi addinin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka sai Allah madaukakin sarki ce wa qatilun fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum to kun yaƙi akan hanyar Allah wanda suka wuce gona da iri akan addinin ku suka yaƙe ku sannan sai Allah yake cewa wala ta'tadu kada ku yi kada ku wuce gona da iri ibn al-jawzi a littafin hizad al-masir na tafsiri yake cewa sababu nuzul sababu nuzulha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama dalilin saukar wannan ayar manzon Allah lamma sudda anil baiti lokacin da aka kange shi aka hana shi zuwa ɗakin Allah mai alfarma kuwa yana sane da ainihin wato kissa ta hudaybiya manzon Allah bayan ya yi shirhu da mushrikai shi ya dawo a wannan shekarar bai je ba da ya dawo a wannan shekarar bai je ba lokacin da shekara ta ƙara yi zai koma sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka bi tsoron karfa su ƙara kashi abin da ya faru waccan shekarar ya faru kada irin hana su da aka su bi dakin Allah a ƙara ainihin wato hana su wa kariha ashabuhu alqital fi shahr alharam sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kyamaci yin yaki a cikin wata mai alfarma sai Allah ya saukar da wannan ayar sai yake wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku tashi ku yaki saboda hanyar Allah wanda suka yaƙe ku ko a cikin wata mai alfarma ne suka taɓa ku ku tashi ku yi ne kurama wala ta'atabi to wannan irin waɗannan ayoyin na jihadi da suke magana cewa a yaƙi na farko mu muna da manhaji da ka'ida akan abin da ya shafi jihadi muna bambanta tsakanin jihadi difa'i da jihadi falabi jihadi difa'i kuna zaune kawai sai makiya ta afko muku ba tare da kun ci ba ba tare da kun sha ba abin da kuka musu ba irin wannan yanayi malamai sun ce wajibi ne kowa ya tashi ya san yadda ya kare kanshi daga afkowar mal'iya amma jihadin talabi ba a yi shi dole sai da ƙa'idoji wanda mun sha yin bayanin ka'idodin a baya wanda yake so nan kusa kusa sai ya duba littafin na hajji muslim na shek jabir aljazairi sai ya duba ya gani zai ga abin da ya kawo rukunnan jihadi ladabin jihadi mustaban jihadi a nan kusa kusa sai ya ainihin wato duba ya gani wannan abin da Allah ya faɗa sai ya ce wala ta'tadu kada ku wuce guna da iri akan wannan ayar cewa wala biyu malamai suka yi maganganu guda hudu na farko suka ce wala biyu da Allah ya ce shine kada ku kashe kananan yara da mata a gurin yanzu shine wala biyu kada ku yi ta'addanci wannan maganar ibnu abbas da mujahid suka faɗi wannan magana magana ta biyu shine la tuqatilu man la kada ku yaki wanda bai yaƙe ku ba shine wala biyu. duk wanda bai ɗauki makami ya yaƙe ka ba in ka ɗauki makami ka yi ka yaƙe shi to kayi ne kayi ta'addanci wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu magana wannan maganar sa'id bin jubair ya faɗa da abu aliya da ibn zayd magana ta uku suka ce shine ityanu ma zuwa ma abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shine wa la ta'tadu wannan maganar hasan hasan basri ya faɗi wannan magana sannan magana ta hudu suka ci ainihin wato fara yaƙi a cikin wata mai alfarma ba tare da su makiya sun kawo muku hari ba wannan yana daga cikin abin da Allah ya ce wala ta'tadu kada ku wuce gona da irin ku ta'addanci a kan shi to da irin wannan munasabobin muke magana cewa asali al'ummar musulmi a ƙasar nan yayin da ka gansu ba ruwansu da kowa in musulmi ya tashi to yana tunanin ne da safe mai zai ci mai zai sha mai zai yi na harka yana da wahala kaga an yi taro ana tunanin wai za a taimaka ni ya za a taimaka ni to me za ka da shi wa za ka yaɗa wannan asali ba addinin musulmi ba da waye wani na san lokacin da a nan unguwar kana musulmi za ka zo neman shago ba za a baka ba amma in kafin je nema sai a bayi shi mun san sanda ake haka sai ka ga gidan musulmi na gidan kaje wani lokaci ma kana barci da sassafe wani zai zo ya kwankwasa maka kofa sai ka tashi ya ce mai bishara ne ya zo yin wa'azi ba haka bane haka ake to sai aka zo daga baya sai aka yamutsa abubuwa kuma duk wayannan abubuwa sai a shiru sai a ki faɗan gaskiya sai abu ya faru na rigima sai a ce ya kamata a zo sai aka ji ana ta magana a rediyo ai ya kamata a zauna lafiya sai kuma ba a karɓar shawarwarin waɗanda za su faɗi gaskiya a zauna lafiya inda in an yi rikici tsakanin mutane guda biyu ko zama to ɗaya bai da gaskiya ɗaya yana da gaskiya ko ya to akwai inda wannan ya rashin gaskiya wannan ya rashin gaskiya mun faɗa mun ce na daga cikin abin da ya sa ake ci gaba da yin laifuka hukunta masu laifi da ba a yi duk rigingimin da ake a ƙasar da sai an gama sai ake da za a kafa kwamiti na a gano saboda rigima sai an gama in an gama ba a kamo kowa a hukunta shi shi kenan an yi rigima ta wuce a a banza ba abin da ya faru haka ake kai a ƙasar nan da saboda haka ni na faɗa kullum ina cewa gairin musulmi na arbata a ƙasar wanda ba musulmi ba irin hudu ne akwai zulmi waye zulmi shine wanda kuka tashi kuka je kuka yi masa da'awa bayan an yi bayanin addinin musulunci ya biya ga musulunci shi ba zai yi ba in ya ce bari da sai ku ce to ya biya jizya idan yi yadda zai biya tun da kuna da gwamnati ta musulunci to yanzu yana karkashin gwamnatin musulunci wannan mutumin haramun ne wani musulmi ya taba shi na biyu akwai musta'amal wanda ainihin wato zai nemi ya shigo garin da musulmi suke ko zai zo karatu ko kuma shi zai zo ya karantar da wani abu na harkar ilimin zamani kuma da ne ya biza da komai da komai da izinin gwamnatin musulunci ya shigo garin musulmi to wannan haramun ne wani musulmi ya taɓa shi na uku sai mu'ahad wanda aka yi alkawari nan gari ne na musulmi can gari ne na kafare ana rigima sai aka ce to an yi sulhu ne tsakanin nan garin da can garin ba rigima sai dan can garin ya taso ya shigo garin musulmi wannan mutum haramun ne musulmi ya taɓa shi kaso na hudu shine al-muhari wanda zai dauki matsali ya yake ku da kuma mu muna nan mu ba ɗan tashin hankali bane amma mu ba wanda za mu ce masa in yana zaune aka zo aka faɗa mai mari ya haƙuri a yanzu wannan ya rage nashi in ya gani ɗayan haƙuri ya haƙuri amma ni dai tunna Allah madaukakin sarki yake fa mane ta da alaikum ba ta zo alaihi bi mithli ma ta da alaikum ba wanda zai zai faɗa mun mari zara mai wallahi babu saboda haka wannan ita ce magana ta gaskiya wannan ita ce magana ta gaskiya eh, musulmi Allah ya hana su ya ce karfi zai ci tsokana haramun ne musulmi ya je tsokana amma musulmi suna zaune aka tsokane su to wa qatilu fi na alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu saboda inna Allah yi yuhibbul mu'tadin Allah madaukakin sarki zai san mutane ɗan ta'adda masu wuce ainihin wato gona da ainihin wato iri Allah madaukakin sarki zai san wannan to saboda ta'addanci ba abu ne wanda yake mai kai ba ma Allah ya ce ba ma ya san wanda yake san shi wanda duk yake yin ta'addanci Allah ta'ala bai san shi saboda ka asali ba a san musulmi da ta'addanci ba asali ba a san musulmi da ta'addanci ba in ko wani yayi da su wani abu da sunan musulunci ai ba ka hukunta shi da addinin shi wata ina in man ka zo ka dauki littafin musulmin ka karanta sai ka ga sabanin abin da kake tunani ba shi bane a littafin shi wannan wa shi wannan ainihin wato musulmi saboda haka ana nuna tsora mulki uku muna faɗa da babban murya da irin waɗannan ayoyin da Allah maɗaukacin sarki yake faɗa wa qatuluhum ɗauki taqtuluhum wa juhun da zamu karanta gobe wallahi tallahi duk inda musulmi suke kasu dokana haramun ne amma zaman ƙasar nan dole musulmi su shirya masa kuma wannan da ya faru a Jos na kwanan nan Fulani an haife su a guri iyayensu kakannin kakanninsu a guri suna da injijin na guri aka zo aka ce an ba su awa arba'in da takwas su tashi wallahi karka yi tsammanin da zai faruwa ba a cikin mara wata rana don haka musulmi ko suna so ko ba sa so dole su shirya ma zaman nan kawai karamin ne mu je mu tsokana Allah bai yadda ba amma dole ne mu shirya madafi in an tsokane mu ya za mu kanmu wannan ita ce magana ta gaskiya kuma Allah ya sa in Allah ya sa wannan maganan da nake sakon ya riga ya ji Allah madaukakin sarki ya shirye da mu ana nuna mulki uku za mu tsaya a nan abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya taimana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan uwa ya rubutu kamar yana ganin ya ce ne janaba janaba mafarki ne baya bata yi tukafi ai dama na ce wasu malamai suna ainihin wato gani idan mafarki ne bi ainihin wato bata yi tukafi wannan sai gobe zan yi wannan tambayar Allah madaukakin sarki ya shayar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh